Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalon da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkanku da hatsi jummai ali da aliyu mustapha muka sake dawowa a cikin wannan shiri an yi ta kokarin a nuna kamar ba kowa a ƙasar sai buhari shi kaɗai ne mai gaskiya shi kaɗai ne ya iya shi kaɗai ne aka kusan tsarkake shi me yasa dr sa'id Ahmadu Kawa ya yi wannan furuci akan shugaba muhammadu buhari na najeriya an jima kaɗan za ku ji dalili Haka kuma muna da rahoto a kan dalilin da ya sa aka kai karar Alhaji Yusuf mai Tuga tsohon ɗan takarar gwamna a jihar Bauchi. Wasu daga cikin abubuwan da za mu gabatar kenan a shirin wannan hantsi 29 ga watan Nuwamban shekara ta 2016. To jama'a barkanku da wannan lokaci. shugaban amurka da ke jiran gado donald trump ya sake ganawa da wani mutum wanda shine na biyar da ake hasashen cewa watakila zai ba shi mukamin zama sakataren harkokin wajen amurka mutumin da trump ya haɗu da shi a jiya litinin wanda kuma ake jin tunanin ma ba shi wannan mukamin zai ce cece kuce daga wurin 'yan majalisar da ta amurka shine janar david petraeus tsohon shugaban hukumar leƙen asirin amurka ta cia kafin ya zo rike hukumar ta siya emmanuel petraeus shine babban kwamandan sojan amurka a iraq kuma ya jagoranci rundunar mayakan turai ta neto a afghanistan ko bayan janar petraeus har ila donald trump yana tunanin ba da wannan mukamin na sakataren harkokin wajen amurka ga tsohon magajin garin birnin new york rudy giuliani da tsohon jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya john bolton da tsohon shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar da ta bob da kuma tsohon gwamnan jihar massachusetts mitt romney jama'an hukumar zaɓe na jihar michigan da ke nan amurka sun tabbatar cewa donald trump ne ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi inda ya zarce hillary clinton tsohon sakatare a harkokin wajen amurka da ƙuri'u ƙalilan da ba su shige dubu goma ba daga cikin kusan ƙuri'u miliyan hudu da aka jefa. sai dai kuma duk da haka har yanzu akwai yiwuwar cewa ta sai an sake kirga ƙuri'un da aka jefa a wannan jiha ta michigan da kuma wasu jihohi guda biyu wisconsin da pennsylvania inda ratar da ke tsakanin 'yan takarar ba ta da yawa sosai tuni wata 'yan takarar shugaba na jam'iyyar green mai suna jill stein ta shigar da takardun bukatar neman a sake kirga dukkan ƙuri'un da aka jefa a jihohin pennsylvania da wisconsin kuma ta ce nan gaba kaɗan za ta nemi ita ma a jihar michigan ɗin a sake kirga ƙuri'un idan aka sake kirga ƙuri'un kuma aka juya zaben a waɗannan jihohi da dukkan ƙuri'u 46 na mazaɓin jihohin guda uku ana iya ba da su ga hillary clinton abin da zai sa a janye Donald Trump daga matsayin wanda ya lashe zaben. Sai dai masana tsarin siyasar Amurka sun ce da kyar hakan ta faru. To a ƙasar Somalia kuma hukumar zaɓen wannan ƙasa ta ba da sanarwar cewa an sake dakatar da zaɓen shugaban ƙasar wanda a cikin wannan makon ya kamata a ce an yi shi wanda kuma wannan shine karo na uku da ake jinkirta shi. Shugaban hukumar zaɓen somaliya ɗin Umar Muhammad Abdulle ya ce zaɓen da aka shirya a gobe ba an fasa yin shi. abdul da bai ci ga sabon ranar da za a sake gwada yin zaben ba to amma ya ce za a yi shi kafin shekarar nan ta kare shugaban somaliya da ke kan karagin mulki yanzu hassan sheikh mahmud yana cikin 'yan siyasa da ke takarar shugabancin kasa uku daga cikin ministocin kasar afirka ta kudu sun nemi shugaban kasar jacob zuma da ya yi murabus daga mukaminsa kafofin watsa labaran afirka ta kudu sun ce ministan ziyarce-ziyarce da yawon shakatawa dare Honeycomb da Ministan Lafiya Aaron masaledi da kuma Ministan Ayyuka Tulas Desi ne suka bayyana buƙatar murabus ɗin shugaban a lokacin taron shugabannin jam'iyyar ANC mai mulkin ƙasar da aka yi jiya Litinin. Shugaba Zuma da ya daɗe yana fuskantar ƙalubalen abubuwan sha iri daban-daban abin da ya sa jigogin jam'iyyar ANC ɗin suke ta fitowa suna kira a kansa da ya sauka daga mulki daga cikin abubuwan da ake zargin shugaban da aikatawa har da cewa ya yi almubazaranci da kudaden jama'a kamar dala miliyan ashirin wajen yi wa gidansa da ke ƙauyen su kwaskwarima daga baya ya baiwa jama'ar ƙasar haƙuri kuma ya yi alkawarin maido da kuɗin da ya ɓatar. To a ƙarshe jiya tsohon Prime Minister Faransa François Fillon ya bar gidansa da ke birnin Paris domin ya kaddamar da kyamfen ɗinsa na a zaben shugaban ƙasa a matsayin ɗan takarar jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta Republican. Ranar Lahadi ta gabata ne dai Fillon ya samu nasara da lashe zaben fitar da gwani inda ya kada tsohon abokin takararsa Alain Juppe wanda kuma tuni ya sa kai karbi cewa an kada shi har ma ya taya Fillon ɗin murna. masana siyasa faransa na hasashen cewa karshen ta dai fiyon zai zo ne ya gwauza da wata hamshakiyar 'yar siyasa mai suna marine le pen a zaben da za a yi a watan afrilun shekara mai zuwa shi kuma shugaban faransa ne yanzu francois hollande nan da kwanaki masu zuwa ake sa ran aje daga bakinsa akan ko zai nemi tazarci wato ya tsaya zaben kenan amma an ci mummunan bakin jinin da yake fama da shi yanzu a faransa ne yake sa ana mashi kallon wanda ya raunana. labaran duniya kenan kuka gama ji. An gurfanar da Alhaji Yusuf mai tamatu ga ɗaya daga cikin mutanen da shugaba Buhari gabatar da sunayensu a matsayin wanda za a naɗa jakada daga jihar Bauchi a gaban wata babbar kotu bisa zargin cewa ya ɓata wa shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchi ɗin Alhaji Abdu Sule Katagun suna a dandalinsa ko kuma shafinsa na sada zumunci a yanar gizo da ake cewa Facebook da Turanci. Ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad da sauran bayani. A jawabin da ya gabatar lauya mai shigar da kara barista Usman Baffa Darazau a madadin shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchi ya ce Yusuf Mai Tama Tugga ya yi amfani da shafukansa na sada zumunta wato facebook domin bata masa suna sabida haka suna neman kotu da ta bi masa kadi da kuma biyan kudi naira miliyan dubu ɗari biyu a matsayin diya abin da muke korafi a kai shine cewa ya bata masa suna ta hanyar zuwa shafinsa na facebook ya yi zargin cewa shi audu sula katagun kamar yadda ya faɗa ya rubuta shine cewa audi sula katagun ina musa azare yake ka sani cewa in wani abu ya samu da shi kai za mu kama domin kace same ka a gwamnan lodge a abuja ranar alhamis ya ce yana tsoro daga baya muka ji an sace shi don haka kai za mu kama duk abin da ya same shi kaga wannan sai muka ga cewa wannan bayani da ya yi bata suna ne menene kuke bukatan kotu ko kuma to mun shigar da kara ne muna neman da kotu ta hukunta cewa wannan abin da ya yi bata suna ne zubar masa mutunci a idan mutane ya nuna cewa shi kidnapper ne yana satan mutane don haka ne muke neman kotu in ta hukunta cewa lalle wannan maganganun da ya yi a yanan gizo wanda a ranar farko kawai an samu comment ma'ana sharhi na jama'a na bayan yin wani abun guda ashirin da tara. a sakamakon wannan abin da ya yi ya kasance cewa mutane daga wanda suke ganin mutuncin audu sulaka tagun sun daina ganin mutuncinsa suna kiransa suna allah wadai suna yana dan azarai ya sa an sace dan azarai kaga zubar da mutunci saboda sun yadda da maganar da mai tamatuk ya faɗa ka duba matsayinsa a jihar na dan takarar gwamna ne sakamakon haka ya jawo mutanen yankin katagun suka dinga gani da ma na wasu har wanda ma ba 'yan jihar nan ba suka dinga ganin laifin audu sula tagun suna ganin cewa me yasa zai haka ya yi amfani da damar su ya cutar da wani to don haka ne sai muka je kotu kotu ta wanke shi ta ce cewa lalle wani abin da aka bata suna aka yi saboda shi bai yi hakan ba shi yasa aka kama Musa Azare ba sannan kuma ta yi umarni a ba da naira biliyan biyu wa shi Audu Sulakatagun tigga ya shi naira biliyan biyu na bata suna shi ma nasa ba sin lauyar kariya barista Mustapha farki ya ce suna nazarin karar da aka gabatar kuma sun shigar da nasu bukatun yanzu ai sun riga sun shiga da kara kuma mu kuma mun reply su. to da kuka je kotu menene ya faru yau abin da ya faru ba mu yi within time ba akwai cewa kan lokaci ba yawa so mun kawo application don a ba mu permission mu yi filing to so application din ne muka yi moving yau kotu ta granting a halin da ake ciki alkalin kotun aliyu baba usman ya ɗage sauraron karar sai ranar 12 ga watan gobe abdulwahab muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya An jima kaɗan Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero zai yi mana fashin baki a kan matsayin jam'iyya musamman wadda take jan ragaban mulki a tsarin mulkin demokuraɗiyya. ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shin yaya matsayin jam'iyya musamman wadda take jan ragaman mulki yake ga tsarin mulkin demokuraɗiyya? Tambayar kenan da abokin aikin Musa Habu Imam Aliyu ya wa Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano, Najeriya. Kullum a tsarin demokuraɗiyya akwai haƙƙi da yake tsakanin eh, ɓangaren zartarwa da bangaren majalisa kowa da ina da haƙƙinsa akan ɗan uwansa to haka kuma duka biyun suna da haƙƙi akan jam'iyya alal misali shugaban ƙasa yana da haƙƙi akan jam'iyya jam'iyya tana da haƙƙi akan gwamnati daga cikin haƙƙin jam'iyya akan gwamnati shine zamana ta san abin da gwamnati take ciki wani hali ake ciki kamar tattalin arzikin nan me ya janwo shi wani mataki ake ɗauka yaushe ake sa ran za a samu sauki to eh, haka kuma yana daga cikin haƙƙinsu zamana a naɗe-naɗe da ake yi na siyasa suna da ta cewa jam'iyya tana da ta cewa domin wasu daga cikin bayanan da jam'iyya za ta samu na gwamnati ba daga gurin shugaban ƙasa kai tsaye za ta samu ba daga gurin naɗaɗɗin siyasa za ta samu to idan aka ce ba hannunsu a waɗanda ake naɗa a siyasa nan ba gudun da za su samu wannan bayanin to haƙƙin kuma da ike kan shugaban ƙasa a kan jam'iyya shine duk sanda wato 'yan hamayya suka rufarware gwamnatin da caccaka ita jam'iyyar jam'iyya mai mulki ta ba shi kariya to idan ba ta da wannan kyakkyawar alaƙar shi bai ba ta haƙƙinta ba to jam'iyya ba za ta iya sauke wannan haƙƙin ba nasa a kanta wanda a fahimta ta abin da kusan yake faruwa kenan a gwamnatin shugaba buhari don haka a wannan tazarar sai ta daɗa ƙaruwa tsakanin talaka da gwamnatin inda jam'iyya da ya kamata ta zama gada tsakanin talaka da gwamnati ta kasa samun tasiri ta yi wannan aikin eh, shawarwarin ma yadda za a gyara tattalin arzikin ya kamata jam'iyya tana da ta a ciki amma daga dukkan alamu ba ta da shi din apc ba ta da shi saboda haka duk da ba zan goyi bayan wato shugaban kasa ya alaka irin ta wadda obasanjo ko jonathan da pdp ba na a ce kamar ya jefa jam'iyya jikinsa to amma kuma janye jikinsa gaba ɗaya daga jam'iyya yadda shi ma kuma wani nau'i ne na kuskure to wannan kan rashin kwarewar sanin makamar demokradiyya ne a fannin shi shugaban kasa da mukarrabansa ko yaya ya ba amma ya aka wayi gari a ce jam'iyyar da take mulkin kasa da jihohi kusan ashirin kofi sannan mm. helkwatarta an yanke wutar lantarki an yanke mm. ruwa ma'aikata an yi wata shida ba a biya su albashi ba eh a alabashi akwai yan ƙasa ma'aikatan gwamnati ma da ba biya su albashi ba ko tsoffin shugabannin ƙasa da ake zargi ba a biya su albashi ba amma ya aka kai aka shiga wannan yanayi to ɗayan biyu ne dai kam ko dai waɗanda aka wato ake wa mukaman iko madafan iko na naɗi daga bangaren shugaban ƙasa ko dai sun ba su da kyakkyawar fahimta na yadda ya kamata tsarin ya tafi ko kuma suna da wata manufa daban saɓanin watakila ta shi Eh, eh Dr. Duka, akwai masu zargin cewa shugaban ƙasa sun tin akwai lokacin da aka tinkari shugaban ƙasa cewa yadda za a yi a raya jam'iyya da sauransu kuma ya ce kada a sake kawo masa irin wannan magana saboda idan za a kawo wannan magana ai kusan me za za su zargi pdp da gwamnatoci da suka wuce irin cewa a yi wata hanyar da jam'iyya ko kuma za ta samu kuɗi. to a ɗaya daga cikin hanyoyin da ake raya jam'iyya kuma ta hanya ta halal ɗin shine idan aka wato aka shigo da ita wajen naɗa mukamai mana tana da hannu akan waɗanda aka bar wa makaman siyasa to su kuma za su iya taimakon jam'iyya gwargwadon samun su ba kamar irin wancan tsarin da za a kwashe dukiyar al'umma a baiwa jam'iyya ba a'a amma gwargwadon samun su za su iya tallafa wa jam'iyya sannan kuma za su iya masa wasu ayyukan wato da ya kamata a ce kuɗi yake bukata amma kuma sai su yi wannan aikin saboda haka ba sai ta buƙaci wannan kuɗin ba saboda haka akwai abubuwa da yawa da za su iya dasa ta kan ta kirba da za ta kama wa kanta da kanta kuɗi yin wasu abubuwa alal misali da za a sayar wa da jama'a ah, t-shirt ne facing cap ne wani littafi ne wani abu ne na ban sha'awa wanda mutane za su siya su je daga jam'iyyar su suka siya ta samu kuɗi ta wannan kuma ko a kasashen da suka ci gaba halal ne Eh, jam'iyya ta nemi kuɗi a gudun waɗansu manyan kamfanoni waɗanda suke da halin da za su iya tallafawa illa iyaka kada su tallafin da zai zama sun saye jam'iyyar sun jefa ta aljihu to wannan kan rashin eh, kamar yadda na faɗa da zu wannan baraka ce ko rashin fahimtar siyasa ko tsoron shi shugaban ƙasa ko kuma duka uku suka sa aka kasa samun yadda za a ya gudanar da jam'iyya don akwai masu kare shugaban kasa suna cewa saboda nauyin ayyukan kasa da ke kansa ba yi da lokacin da zai mai da hankali kan harkar jam'iyya wannan nauyi ya bar wa shugaban jam'iyya na wadda aka nada. ai ba dide ba ne yin haka ai na ɗaya ita ma jam'iyyar ta yi wani nauyin kuskure guda ɗaya tun lokacin kamfen an yi ta ƙoƙarin a nuna kamar ba kowa a ƙasar sai buhari shi kaɗai ne mai eh, gaskiya shi kaɗai ne ya iya shi kaɗai ne aka kusan tsarkake shi to kuma watakila wannan ya yi tasiri wajen tunaninsa na cewar yanzu tun da sun ce shi ya iya yanzu ba sai ya tuntuɓe su ba saboda haka zai yi kaza zai kaza to kuma illar yin wannan shi ne kullum idan mutum ɗaya ne zai yanke hukunci a al'amura to ya fi kusa da kuskure ko imantuwa ko itacen zuciya da makamantansu a kan inda a jam'iyyance aka tafi in wani ya manta wani zai tuna masa in wani ya sasan zuciya wani zai hana in wani ya kuskure wani zai gyara saboda haka wannan zaman a jam'iyyance a dinka na san kwamitoci da dama a jam'iyya wanda shugaban kasa yana cikin wannan kwamitocin amma ban taba jin labarin inda aka yi mitin ko sau ɗaya na wannan jam'iyya ta jam'iyya yau ga shugaban kasa ya zo ga hukunci ga wani wata matsaya da aka ɗauka ba saboda haka saboda haka wannan shine idan mu musu don haka ba mamaki ya dauki ya waɗanda su ba sa ganin kima jam'iyya don haka in ma sun san abin da ya kamata yi ba za ba za kuma ta iya yiwa ya ɗauko waɗanda ba su ma sani ɗin ba domin ba da su ake mai kafar mulkin nan ba. Mm. haka ba su ma san wace manufa ake tafiya a kanta ba ba su san ina ake so a je ba. Zan da mun karbi yancin mu hannu mu gyaran zama ya rage daga wajen mu. Sun mai biyayya da kyawo ga nunan mu da mai yi koyi da mulkin ƙasar mu. Duniya ta yi kyau arziki. To yanzu kuma lokaci ya yi da wakilin sashen Hausa Sulaiman Mani Barma zai dubi wasu daga cikin rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridun jamhuriyar Nijar suka mai da hankali a kai. Sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa shirin fara ayyukan haƙar uranium a mahaƙar imuraren da aka yi hasashen ƙaddamarwa a shekarar 2017 ya shiga halin ƙila ƙala. jaridar ta ce wannan labari maras daɗin ji ya fito ne daga bakin shugaban kamfanin areva philip kunoshe a yayin wata ziyarar da ya kawo wa firaministan niger inda yake cewa farashin uranium a kasuwannin duniya ya yi faduwar da bai taɓa yin irinta ba a tarihi akalla farashin ya faɗi da kashi hamsin daga cikin ɗari daga inda aka san shi a shekarar da ta gabata in ji shi abin da ke rage wa kamfanin na areva kwarin gwiwar buɗe mahakar ta imuraren mai ƙarfin ton dubu biyar a duk shekara ko da yake a cewarsa mai yiwuwa farashin ya tashi a shekaru masu zuwa idan har ƙasashen duniya suka ci gaba da kafa tashoshin nukiliya in ji jaridar lebanon jaridar Radar ta ce sha'anin ilimi ya taɓarɓare a makarantu mallakar gwamnatin niger jaridar ta ce baya ga yaje-yajen aikin ɗalibai da na malamai da ake fama da su matsalar ta kai inda aka gano wata makarantar unguwar kwara ta gida ke birnin yamai yara na ɗaukar karatu a ƙarƙashin uwar icce saboda rashin wadatar ɗakunan karatu a ɗaya dabra kuma wani ma keken jibji yana barazana ga lafiyar ɗalibai alhali lokacin da yake rantsuwar soma wa'adin mulkinsa na biyu shugaba isuhu ya sha alwashin bunƙasa ilimi domin a cewarsa sai da ilimi ƙasa za ta ci gaba in ji jaridar lurada yayin da jaridar lankitar ta ruwaito cewa bulaguran shugaba isuhu zuwa kasashen waje ya fara fice gona da iri jiriyar ta ce dawowarsa daga taron cop vendue da aka yi a ƙasar morocco bai koyi wani hutun kirki ba shugaban ƙasar ta niger ya tafi equatorial guinea don halartar taron ƙasashen larabawa da na afirka irin waɗannan maƙudai kuɗaɗe da ake kashewa a bulaguro idan da ana tara su za su taimaka a magance matsalolin da ke masabbaban yaje-yajen aikin malaman makaranta in ji jaridar lanketar mu cike sharhin da labarin wasannin motsa jiki kamar yadda jaridar le republican ta zo da shi jaridar ta ce gwamnatin nijar ta kawo ƙarshen zullumin da masu sha'awar kokowar gargajiya suka shiga bayan da aka yi ta jita-jitar cewa ba za a gudanar da kwamfalar kokowa a bana ba saboda dalilai na rashin kuɗi jaridar ta ƙara da cewa gwamnatin ta ce wajibi ne a gare ta ta cika alkawalin shirya gasar kokowa ta ƙasa a kowace shekara saboda haka birnin tawa ne zai karɓi wannan kwamɓala karo na 38 daga ranar 26 ga watan disambar shekarar 2016 zuwa ranar 3 ga watan janairun shekarar 2017 saboda haka shirye-shirye babu kama hannun yaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Waka bakin mai taka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Alhaji Musa American suya daga kebin Najeriya mazauni Owari. Na ra'ayi da zan Najeriya. Ba su san da mu a kudancin Najeriya ba kuma sun san da mu sai wace da mu sai banza da mu. hakika wasu al'amura suna faruwa yadda 'yan uwanmu 'yan najeriya na kudancin najeriya muna zaune da su muna harkar kasuwanci na yau da gobe amma su ne muna wani kabilanci idan kana yawo ko kana kai da kasuwa ka sai su kira ka da wani mugun kurci ko su ce ma kai nan ba kasar ka bace ko su ce kai nan ba wurin ka bane idan ma kan tanka musu to na zan su samun damar su tare ka su anshe ma kayan ka har rayuwarka to amma mu muna can tare da su a arewacin najeriya zaune lafiya lau ba ma nuna musu komai ba ma nuna musu kabilanci ba mu su amma munan wallahi sun dame mu idan abubuwan suka yi mana mu ba ba musu amma idan an kashe wani nasu can a arewacin najeriya manyan su za su tattake su je su ɗauki a'a za su zo nan manyan assalamu alaikum mai magana hudu muhammad bello da karamar hukumar donga jihar taraba shugaban rundunar adalci na jihar taraba ina kira da shugaba muhammadu buhari matsalar da yake tasowa a bangaren boko haram da sojin najeriya lamarin yake bukatan garan bawo domin babu yadda za a yi a ce ana cike sojojin najeriya daga manya zuwa ƙanana ba dare ba rana ce ba hannun sojojin najeriya wannan domin lamarin ya nuna cewa duk wani shirin da ake yanke da najeriya boko haram suna da labari duk inda za a je suna da labari duk ne bom an gaya musu za da kaza to a tsawo matakan gaggawa na garan bawa kan wannan rubuni ana cikin 'yayan mutane gaskiya kan wannan lamari ya kamata a magance lamarin ya kulo wa'adda suke wannan aikin a musu hukunci daidai da abin da suka aikata daga hudu muhammad bello karamar hukumar don da jihar taraba su wanda za a jihar taraba masu sama mai magana lawal abakar bodinga daga sokoto najeriya do allah boa hausa ku min da sako na ga ilakarin yan najeriya gaba ɗaya ina kira ga gwamnan kaduna nasiru el rohadi a ɗauki matakan da na dace kuma a yi adalci a kan ƙungiyar shi'a sabida abin da sani wanga hasashe na bayyana ra'ayina ga hitinar boko haram najeriya ga hitinar fashi bututu yankin niger delta ga hitinar barbarewar tattalin arzikin kasa ga hitinar rubda ciki da dukiyar jama'a ga hitinar rashin bin doka da oda ga hitinar zagon kasa wurin tsaron kasa ga hitinar rashin wasu wanda ba su bukatar ga gwamnati ta samu nasara a kan manahohinta ya zama wajibi ga gwamna nasiru yan ruhaɗi a duk za a yi aita ka tsantsan saboda ainihin ƙasar ga mun shiga wuya hauwar da ba ta da misali misali yanzu ga tsada abinci da yunwa ana fama da ita ƙasa ta najeriya ya kamata gwamnoni na apc na najeriya karkato ku dubo ku duba matsalolin da talakawa suke ciki bugu da ƙari don cimma manhohi na kudurukan gwamnatin tarayya saboda cin gaban wagga ƙasa da fata Allah ya zaunar da wagga ƙasa mu mai albarka Najeriya da fata kowace kungiya ta ji tsoron Allah akan manufofinta saboda ba nan za a tabbata ba mutuwa za a yi mai magana lawala bakar botsinga daga sokotun Najeriya na gode biyo hausa. To kamar yadda muka saba za mu karkar wannan shirin da takaitattun labarai. Shugaban Amurka da ke jiran ya hau gado Donald Trump ya sake gana da wani mutum wanda shine na biyar da ake sa ran cewa kila shine zai bai wa mukamin zama sakataren harkokin wajen Amurka. mutumin da haɗa da shi je litinin kuma wanda ake jin tunanin ma bashi wannan mukamin zai jiyo cece kuce daga wurin 'yan majalisar dattawa ba wani bane illa janar david petraeus tsohon shugaban hukumar leƙen asalin amurka ta cia kafin ya zo ya rike wannan hukumar ta cia janar petraeus shine babban kwamandan amurka a iraq kuma ya jagoranci rundunar mayaka neto a afghanistan ko bayan shi janar petraeus haɗa donald trump ya haɗu kuma yana tunanin ba da wannan mukami na sakataren harkokin waje ga tsohon magajin garin birnin new york rudu giuliani da tsohon jakadan amurka majalisar ɗinkin duniya john bolton da tsohon shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar dattawan amurka bob da kuma tsohon gwamnan jihar massachusetts mitt romney jami'an hukumar zaben na amurka a hali yanzu kuma musamman na jihar michigan sun tabbatar da cewa donald trump ne lashe zaben shugaban kasa da aka yi a wannan jihar inda ya wuce hillary clinton da kuru'u kamar dubu goma daga cikin kuri'u miliyan hudu da aka jefa a wannan lokaci sai dai kuma duk da haka akwai yiwuwar cewa ƙarshen ta sai an sake kirga kurun da aka jefa a michigan din da kuma jihohin wisconsin da pennsylvania inda rata da ke tsakanin 'yan takara ba ta da yawa kwarai to masu sauraro sai kuma da la'asar idan allah ya kai za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shiri a halin yanzu kuwa don mai alice daga nan birnin washington dc a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri a huta lafiya.